يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إنه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda ya raya mu zuwa wannan yammaci mai albarka yammacin lahadi daren litinin sha hudu ga watan jumadal ula hijiran manzan rahama sallallahu alaihi wa sallam da garin maka zuwa madina da da shekara 1443 wanda ya daidai da 19 ga watan disamba shekara ta 2021 Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara haɗa mu a wannan cibiya mai albarka ta markazu salafiya wacce take lamba 46 titin majarar wada zaria domin ci gaba da karatun littafi mai albarka littafi mai matukar muhimmanci wanda muke sa musamman a rayuwarmu ta yanzu musamman ga duk wanda yake sanya haskaku da hasken ilimi ya samu wani kaso na fahimta ga wannan addini mai albarka musamman ga duk wanda yake sanya samu rigar mutunci a cikin mutane musamman ga duk wanda yake so ya kyautata mu'amalarsa da mutane a da'irar ilimi a da'irar zamantakewa ta yau da kullum musamman mutumin da yake son ya ƙara samun kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya tsaftace zuciyarsa ya sami yardar Allah mutumin da yake son iliminsa da abin da Allah ya sanar da shi ya zama masa tsani da zai kai shi zuwa babban matsayi idan an koma ga Allah mutumin da yake ƙoƙarin fahimtar ilimi domin ya bauta ma Allah irin bautar da Allah da manzansa suke so duk wanda ya yi siffanta da waɗannan siffofi babu shakka yana kishin da wannan littafi ya kunsa na ilimi na alkhairi na albarka na nasihu na shiryarwa wanda duk sanda mutum ya yi ruko da su kyakkyawan ruko to babu shakka zai ga canji a cikin tunaninsa zai ga canji a cikin mu'amalarsa da Allah subhanahu ta'ala zai ga canji a wajen neman iliminsa zai ga canji a zuciyarsa ta wajen natsuwa da zai samu saboda ya taka wani tudu mai muhimmanci na neman yardar Allah da iliminsa Allah muke roƙo ya azurta mu da siffantuwa da waɗannan siffofi ya sanya mu daga cikin bayinsa waɗanda ya sanya wuna alƙawla fa yattabi'una ahsana ulaika alladhina hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab wannan shine majalisin mu na 41 Allah muke roƙo ya ansa mana majalisan da muka yi ya karba mana abinda muka yi na kuskure a cikin mana gafara abinda muka yi daidai kuma Allah ya ba mu ladansa kafin mu ci gaba akwai rashe-rashe da aka yi da yawa a wannan gari namu da wasu garuruwa amma zan takaita akan ambatar rashi da aka yi yau da jiya a wannan anguwa tamu ta tudun wajen zaria akwai yar uwa maryam abbas isa lauya ya ga marigayi babanmu mara abbas isa lauya wacce ta riga mu gidan gaskiya muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya mata gafara ya lullube ta da rahamarsa ya haskaka makwancinta ya azurta ta da samun ceton manzan rahama sallallahu alaihi wasallam da ita da baban namu da ya riga mu gidan gaskiya Allah ya mata gafara Allah ya haskaka makwancinsa Allah ya saka masa da alkhairi akan ilmantar da mutane da suka yi bayan haka akwai dan uwa Nuhu dan Lami dan gidan Alhaji dan Lami shi ma wanda ya riga mu gidan gaskiya yau wanda ɗa ga babanmu malam nuhu tahir tajuddin muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ma nuhu gafara ya lullube shi da rahamarsa ya haskaka makwancinsa da sauran yan uwa da abokan arziki da iyaye waɗanda suka riga mu gidan gaskiya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya musu gafara mu kuma muna roƙon Allah ya raya mu rayuwa mai albarka idan ya tashi karɓar rayuwar mu ya karɓe mu a hali mafi kyau halin da ya fi son bayansa su koma gare shi a ciki Allahumma amin قال المصنف رحمه الله تعالى في باب أخلاق المقرئ إذا جلس يقرئ لوجه الله عز وجل ماذا ينبغي أن يتخلق به ماذا ينبغي له أن يتخلق به قال المصنف رحمه الله تعالى وأحب له أن يستقبل القبلة في مجلسه لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل المجالس ما استقبل به القبلة ويتواضع لمن يلقنه القرآن ويقبل عليه إقبالا جميلا وينبغي له أن يستعمل مع كل إنسان يلقنه ما يصلح لمثله إذا كان يتلقن عليه الصغير والكبير والحدث والغني والفقير فينبغي له أن يوفي كل ذي حق حقا ويعتقد الإنصاف إن كان يريد, إن كان يريد الله عز وجل بتلقينه القرآن فلا ينبغي له أن يرفق بالغني ويحزق على الفقير فإن فعل هذا فقد جار في فعله فحكمه أن يعدل بينهما ثم ينبغي له أن يحذر على نفسه ثم ينبغي له أن يحذر على نفسه التواضع للغني والتكبر على الفقير بل يكون متواضعا للفقير مقربا لمجلسه متعطفا عليه يتحبب إلى الله عز وجل بذلك مجلس majalisin da ya اذا idan ba manta ba 40 na malam ya kulla wani babi mai matukar muhimmanci wanda ya rada masa suna babu akhlaqil muqri babi da zai tattauna tattaunawa ta musamman akan dabi'u na mai koyarwa mai koyarwa wanda yake son ya samu wannan alkhairi ya hau kujerar albarka ta ilmantar da mutane to ilimin nan ba nashi bane ilimin nan kayan gado ne daga gidan annabawa sau da haka akwai na dubban da ya kamata mutum ya siffanta da su ba zai ce a ah, ilimin nan nawa ne ba ba wani wanda ko da ka koya ka iya amma ilimin asali ba naka bane kai ma koya maka aka yi domin ka ilmantar saboda haka in dai dan neman yardar Allah ake yi ake ilmantarwa to wajibi ya kasance an siffanta da wasu siffofi wanda siffantuwa da waɗannan siffofin zai taimake ka wajen Allah ya karbi wannan ibada ta ilmantarwa zai taimake ka wajen samun albarka a cikin rayuwa zai taimake ka wajen ka zama mai kyautata mu'amala da ɗalibanka zai taimake ka ta ɓangare na hudu wajen ɗalibanka su samu natsuwa da kwanciyar hankali duk lokacin da suka halarci majalisinka ko kuma suka zo eh, makarantarka na biyar zai taimake ka wajen ka shuka alkhairi ɗalibanka su koyi da kai a kan waɗannan ɗabi'un idan suka tasiranci da ɗabi'unka duk sanda suka je suka mu'amalanci wani da irin mu'amalar da ka koya musu kana da lada man sanna sunnatan hasana to kaga idan muka duba duka waɗannan bangarorin suna nuna mana muhimmancin mutum ya siffanta da waɗannan siffofin da malam ya ambata kila wani ya ce to ai ni ban hau kujeran koyarwa ba to yana da kyau ka sani ko da kai ba malami ba ne malami mai kujera amma akwai malinta ta daidai girman ta daidai faɗin rigar ka abinda ka sani ai za ka ilmantar wata rana na ɗaya kenan na biyu duk lokacin da ka saurari wani karatu da yake da alaƙa da wani yanki na wasu mutane to in ka cire mutanen da aka ambata ko aka fuskantar da nasihar da karatun zuwa gare su kai ma ko baka siffanta da siffansu ba akwai fa'idojin da za ka samu yanzu anan malam ya kulla babi a kan ɗabi'un da ya kamata a ce mai koyarwa ya siffanta da su amma sai ambaci misali fuskantar ibla sai za ka koyar misali sai ambaci tawalu da kankan da kai da kyautata mu'amala da rashin girman kai kaga wannan ba sai wanda yake malami ne za a ce ya wajaba ko ya kamata a ce ya siffanta da wannan ba sai dai fi haqqihi yakunu al-amru ashad wa a'zam tun lokacin da mutum ya yadda ya ce ya ji ya gani zai hau kujeran koyarwa da malinta to akwai wasu sufofin da ya kamata a ce idan nafila ne idan nafila ce wani ya siffanta da wannan siffar to shi akan shi wajibi to malam sai ya ce idza jalasa yuqri'u li wajhillah ma za yanbaghi lahu an yatakhallaqa bihi in dai dan Allah ya zauna a kan karagar koyarwa kujerar ilmantarwa in dai dan neman yardar Allah ne to wasu siffofi ya kamata ya siffanta da su shine malam zai zayyano mana a wannan babi mai matukar muhimmanci mun tsaya a daidai gabar da malam ya ce wa uhibbu lahu an yastaqbil ta fi majlisi zan so yana burge ni in ga malami idan ya tashi koyarwa an yastaqbil ta fi majlisi kujerarsa ta zama tana fuskantar alkibla to <laughs> ya dai eh? to wannan laifin ku ne ku kuka sa kujerar ta juya ma alkibla da ba ah, wannan shi ne to ya dai karatu yana warware abinda da ake yi shi yasa a matsalacin manzan rahama sallallahu alaihi wasallam duka kujerun yawanci kujerun malamai da suke koyarwa malaman hadisi malaman fikiyu malaman qur'ani tafsiri duka ana fuskantar alƙibla ni dai na bayyana karatu <laughs> ba ni na yi ba <laughs> Allah ya samu dace malam ya ce liƙaulin nabi sallallahu alaihi wasallam saboda faɗin Allah subhanahu wa ta'ala afdalul saboda faɗin magana saboda faɗin manzon rahama sallallahu alaihi wasallam afdalul majalis mastuqbila bihi alqibla mafi darajar mazauni mafi bankaya da sha'awa a inda mutum ya zauna in dai ana magana akan inda aka fuskanta ne to ba inda ya kai majalisin da aka fuskanci alqibla to sai dai wannan hadisi eh, ko da in muka lura da cewa tabbas alƙibla tana da matsayi tana da falala tana da kaza sai dai hadisi ne da bai inganta ba saboda akwai ruwat matrukun a cikinsa daga ciki akwai hamza wanda rawi ne wanda maturuki ne kuma kamar yadda muka sani a wajen malaman hadisi ba a karɓar riwayar maturuk bal ma'anar maturuk shine manturikat riwayatu wanda aka ci karban riwayarsa saboda yadda yake kwashe-kwashen abin da yake ruwaitowa ba tare da uh, tsabtacewa ba uh, wannan amma baya nuna cewa ita alkiblar har yanzu ba ta da uh, ba ta da daraja ba ta da matsayi sanda za ka zauna me yasa dalili shine in dai ya kasance sanda za ka yi sallafiyayyar ibada za ka fuskanci alƙiblar to wannan yana nuna cewa a duk sanda mutum ya fuskanci alƙibla akwai wani connection ko kuma wata igiya mai sadarwa tsakanin zuciyarsa da fuskantar da al'amarinsa ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda wannan ana sa ran yayi tasiri akan kwakwalwarsa ta wajen samar da natsuwa yayi tasiri akan gabbansa ta wajen miƙa wuya da fuskantar abin da ake yi kamar yadda ake samun wannan wajen ibada mai daraja ibada ta sallah wasu daga cikin bayan Allah sun mai da wannan dabi'a sawa'un majalisin ilimi ne kuma majalisin ilimi ba akwai baban malaminmu muhammad bin abdullahi zarban al-ghamidi baban shi baban shi ba na haihuwa ba baban shi na abin nan sirikinsa kenan amma a hannun shi ya taso babban malami ne a kasar saudiya musamman a yankinsu ina jin na taba magana a kan shi ya yi wallafe-wallafe a abubuwa da dama har a kan kiwo a kan hawa doki a kan harbi yana da rubuce-rubuce malami ne da kusan allah ya ba shi komai ta ɓangaren ilimin mutane Eh, yadda za ka koyi sibaha iyo duk yana da littafi a kai kuma babban malami kuma shi ne malamin su huzaifi ya rayuwa ya rayuwa cike da albarka eh, ya kai shekara 98 yana tuka mota a ga mu a nan arzar mai umuri ne 98 ko a can din ma ko ina ne 98 ai da amma har 98 yana tuka mota ah, rayuwarsa tana cike da karatuttuka amma in Allah ya samu ka samu wata dama a gaba kilanmu mu dan abin nan ah, daga cikin ah, abin da ya shahara da shi wanda Sheikh Zarban yake ba mu labari Allah ya ji kansu gaba da rahama shine fiye da shekara talatin duk inda zai zauna inda zai yi wa kalla alkibula to alkibula zai yi kalla shekara talatin a ko'ina har bacci shekara talatin ya ce ya tashi ne ya gani haka yake so zai da iya tuno shekara talatin duk inda zai inda zai yi wa kalli alkibula to ba zai kalli wani waje zai ce ga inda alkhairi yake a za a juya ma alkhairi ba to duk lokacin man shabba ala shay'in shaba alai duk wanda ya taso da abu ya zama mai jini a jika jini da tsoka to zai wahala ka ga karshen shi ba haka zai kasance ba so har a ajalinsa ma yana kallon alkibula ya rasu me ya faru wata rana yana zaune bayan la'asar in ban manta ba ranar juma'a bayan la'asar kaga lokaci mai albarka sai wasu daga cikin malamai masu da'awa suka zo garin domin ilmantarwa da tattaunawa da samari tattaunawa ta ilimi to sai suka ce bari su biya gidan babban malami su gaishe shi so da suka isa gidan sai aka ce yana masallaci yana da masallaci a kofar gidansa wanda a wannan masallacin ne ya haddatar da fiye da mutum dubu uku ƙur'ani daga cikinsu shine akwai su shekhu da shi to da suka shigo masallaci sai suka tarar da shi ya jingina da wani ginshiki fila na masallaci yana fuskantar alkibla yana zaune yana zikir yana ambatan Allah to da suka zo sai suka gaishe shi sai ya ce su zazzauna suka dan fara tattauna suka ce mun zo da awa ne wannan garin kaza da sauransu sai muka biyo mu gaishe ka ya ta musu addu'a ya ta sa musu albarka to tunda sun zo gaban babban malami ne su ma malamai ne to amma duk da haka sai suke recording din suke daukar muryar tattaunawar su musamman malami da ake ganin ya kai shekara 100 ana tunanin ai ana shirin gangara wato sautin shi yana da daraja yana da martaba bara a ɗauka suna cikin tattaunawar takaitacciyar tattaunawa kawai sai suka je yana cewa ahlan wa sahlan ijlisu ijlisu ahlan wa sahlan ijlisu barkanku da zuwa ku zazzauna suna daga kai suna ba kowa su ne kawai a zaune ijlisu ijlisu yana ta murmushi yana ta dariya ku zazzauna ku zazzauna sai haka Allah ila la ilaha illallah shan shi shikenan a haka ajalin sai zo yadda ka ji wannan yana nan a youtube yana nan sun daura shi a kan barkanku da zuwa yana ta murmushi a daga kai ba a ganin kowa sai ce ashadu Allah la ilaha alladhina tatawaffahumul malaikatu tayyibina yaquluna salamun alaykum mala'ikun rahama in su zo sallama suke sai sa yake cewa wa alaikum har yana sai da ya amsa sallama ba wa alaikum assalam ahlan wa sahlan ijlisu istarihu Allah ya azurta mu da kyakkyawan kashi saboda haka wannan dai yana nuna mana muhimmancin mutum ya tsayu akan wani aikin alkhairi kuma ya zama da shi har ya zama ɗabi'arsa to da yardar Allah za ka ga in Allah ya yarda dab da ajalinsa ko lokacin ajalin sai ka ga yayi wannan abun shi yasa kada mutum ya kuskure ya sufanta da yin wani furici mummuna ko da yaushe so da yawa wanda ya saba yin mummunan furici ko zage-zage da ashariya da kaza in ya zo ajali gab da ajalin ko lokacin ajalin sai yi. ƙarai da gaske ka tambayi waɗanda ka tambayi likitoci ka ce ka tambayi waɗanda nurse-nurse waɗanda suke ki abin nan kula da mara lafiya a asibitoci za ka sha mamaki akwai wani likita ɗan garin nan yana ba ni labari yana ba wani labari wani ya ba ni labari ba shi ya ba ni labari yake cewa ya ga mutuwar mutane daban-daban amma akwai wata mutuwar da sai da ta ya fashe da kuka a wajen ya fashe da kuka ga likita da ya ya saba ganin hasali ma na ganin su ba su da tausayi ne ba kuma haka bane a tausayin ne ya sa bai kamata su ji tausayin ba yawa saboda yin suka ji tausayin ai ba za su yi komai ba to amma bawan allah na likitan nan ya fashe da kuka sai da ya kwana da kwanaki yana duk in ya tuno da rasuwar wannan mamacin mara lafiyan sai hankalin shi ya tashi ne ya faru alamun ajali sun bayyana a fuskar shi mara lafiyan yana gadon asibiti shi kuma likitan nan ya zo zagaye irin na waɗannan a zagaya a labin so yana ganin shi sai ya fara kururuwa yana ihu yana kiran sunan daktan yana cewa don allah karka bashi yana cewa kar a bar shi ya mutu kar likita likita karkabar yana cewa kar ya bar shi ya mutu ba wannan ne tashin hankali ba gasunan da guduma a hannunsu gasunan za su bige ne gasunan gasunan a haka wallahi ya mutu yana fisga yana kururuwa yana ihu haka ya san me ya gani saboda haka mulzumci addu'ar Allah ya ba mu kyakkyawan karshe Allahumma ina nas'aluka husnal khatima ka riƙa yin wannan addu'ar ko da yaushe ta yaya za a ka bari rana ta fito ta faɗi ba ka rauki Allah kyakkyawan ƙarshe ba bayan al'ibar al'ibratu bil khawati kullum ka roƙi Allah Allah ya bani kyakkyawan ƙarshe Allah ya bani kyakkyawan ƙarshe Allah ya bani kyakkyawan ƙarshe wannan addu'ar ta zama kamar numfashinka ina jin na taba ba mu labarin wani bawan Allah a Madina wanda ya shahara a garin Madina da wannan addu'a ya shahara da kullum shi komai in zai in ya shiga mota ya zauna irin ya gaji inna bismillah ya rab husnal khatima ya Allah kyakkyawan karshe in zai tashi ya rab husnal khatima in komai labari haka bashi ya bashi mamaki to duniya ta lalace ya rab husnal khatima komai a haka aka san shi da mutumin kirki ne so ko da Allah ya tashi ba shi kyakkyawar ƙarshen ai an ba shi janun wannan yar asali mai stamp bawan Allah nan ya mutu na farko ranar alhamis ya yi azumi sai ya je haram masallacin annabi sallallahu domin ya buɗe baki ya buɗe baki a masallaci bayan magariba sai ya tashi yana nafila a sahun gaba a masallacin annabi sallallahu bayan ya yi azumi kuma a sujada ya rasu haba ido ba mudu ba muna kyautata masa zato wanda mutumin banza ba za a bari ya yi wannan abu hudu ko biyar ya yi azumi ya zo ya yi sallah a masallacin annabi sallah sannan a sahun gaba ya tashi yana nafila sannan yana sujada daren juma'a haba nurun ala nur ya dillahu li nurihi man yasha اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم اختم لنا بخير واجعل عواقب أمورنا إلى خير malam ya ce wai tawaba a liman yulaqinuhu alquran daga cikin sifofin malamai na gari musamman malaman qur'ani shine suna da kankan da kai ga wanda ya zo zai koyi karatu ba ba yanzu mai karatun bane ake cewa ya kankan da kai kai mai koyarwar ba haka za ka yi kana ɗan eh, ina jinka ba tawaba kankan da kai girmama ɗalibinka mutunta shi da nuna masa ƙauna me dalili saboda yanzu kana koya mai fiyayyar magana magana mai tsarki maganar Allah subhanahu wata'ala kuma a cikin maganar Allah wanda ƙur'ani ya kunsa akwai kakkaɓe duk wani fiye na girman kai da nuna ta to ya za a yi ka koyar da abin da kuma yake cin karo da abin da kake wa yuqbila alaihi iqbalan jamilan ya fuskanto shi da zuciya da fuska kyakkyawar fuskantowa kaga ashe wannan yana nuna mana misali ba daidai ba ne ɗalibi ya zo yana koyon karatu a wajenka kai kuma kana wata hidima ba ka bashi abin nan ba bashi fuska ko kana ta danna da danna waya misali وينبغي له أن يستعمل مع كل إنسان يلقنه ما يصلح لمثله yace ya kamata ya yi amfani da teaching techniques hanyoyi na koyarwa mabambanta waɗanda za su dace da kowane mutum da yanayinsa saboda akwai individual peculiarities ko the differences kowa akwai yanayinsa akwai martabar kwakwalwarsa da fahimtarsa kowa yana buƙatar wata hanya da za a bi domin a isar masa da ilimi domin ya fahimta to malami ya kamata ya zama yana da ƙwarewa ta bin hanyoyin da za a bi domin a isar da karatu zuwa ga biranen zukatan ɗalibai dama malaman wannan malaman education ba suna faɗan muhimmancin la'akari da suna cewa mura'at al furukul fardiyya ko duk sanda ka zo kana koyarwa kar ka ɗauka cewa kwakwalwar waɗanda suke gabanka duka tana mataki na tamanin ne wani kwakwalwar tana mataki na tamanin wani kuma kwakwalwarsa tana mataki na takwas wani yana na casa'in wani yana na tara wani yana na ɗaya to duk sun zo sun halarci majalisinka idan karatu ne da ake ma ɗai to yanzu mai mataki na kwakwalwa na kasa'in ya zo wanda ya iya furici da haruffa ya kaza akwai hanyar da za ka yi yana gamawa sai wancan ya zo to kada ya kasance ka an taya masa bokitin fushi da bacin rai saboda ya zo shi kuma bai iya ba ka gane cewa ba kowa da yadda Allah ya shi sannan idan ka samu wani ɗalibi wani abu yana masa wahala ka yi haƙuri wajen koya masa ka yi ma jiya da shekaran jiya ka zalika kuntum min qablu fa manna Allahu alaikum fatabayyanu jiya da shekaran jiya haka kake baka iya ba malaman ka suka yi haƙuri da kai da yanzu kowa daga cikinmu za a sanya masa faifan bidiyon yadda aka koya masa alifin ba'un da harfa Allah zai ce kai malaman nan na da 'yan aljanna ne haƙurinsu daban yake tare da cewa a wancan zamanin hanyoyin koyan abubuwa ma sun takaita yanzu ga hanyoyi nan da yawa amma kuma duk da haka malaman ba sa iya haƙuri kamar irin na daɗin misali amma haka aka yi hakuri da kai ana faɗa kana faɗa da kyar eh? kowa in za ka tambaye shi zai tuna da wata kalma ko wani harafi a ƙwar'ani da yake ba shi wahala ya daɗe kafin ya iya ni ina cikin abinda zan iya tuna rabbi bin li inda ka baitan fi zara <laughs> eh, su malam suka yi ta fama da mu Allah zaka da alkhairi Allah ya haskaka Allah ya Allah ya sanya abinda ake mana mizanin ayyukan alkhairi ah, yace idza kana yatalaqqanu alayhi as-saghir wal-kabir wal-hadath idan ya kasance tare da shi a majalisinsa ga karamin yaro ga babba ga kuma samrayi ko saurayi misali to ya kamata ya iya bambance hanyoyin da kowa yake bukata ɗazu na ambaci cewa idan mutum yana koyar da ɗalibai ɗaiɗaiɗai ga abin da ya kamata to kila ba ɗaiɗai ba ne majalisi ne na umumin nasi ga mutane da yawa to in ka zo za ka isar da karatu to akwai karatun da sai ka fasa shi kamar rariya sai ka samu talaushi sai ka samu ta zaga-zaga haka zahiri don in ba haka ba in ka ce mai laushin za ka yi in ka ce zaga-zaga za a yi kaga wasu za su ci da tsakuwa akwai matsala in ka ce mai laushi wani shi kuma kwakwalwar babu filtration process inda zai tace masa abin so akwai damuwa ne ko kuma ya kasance wannan yana ganin an yi gabar an bar shi wancan yana ganin kaza bai gane komai saboda haka ce sa daga cin abin da ake faɗa kowane irin majalisi idan ana kullawa ya kasance kowa in ya zo majalisin a ranar akwai wata zarabar da zai rike ya tafi da ita wanda kawai shi ya zo ne ya ɗan ji wa'azi to ya samu wani abin da zai dan taba zuciyarsa wanda kuma shi ilimi yake so ya ji wata fa'ida ta ilimi wanda kaza wanda kaza a haka yana da matukar muhimmanci wani kuma shi in ya zo majalisi in dai ba dan ba da kisa ko dan guda ɗaya ba ba da labari ta a yau majalisin lami ne ba dan wani su <laughs> kaga sai ka lura da wannan mutane daban-daban ne wani da ka dan bada wata kisa ya dan kirkace da dariya daga nan network ya dawo sai ya gyara zama amma kuma bai kamata majalisin ya zama na ba da labarai ba in in ba da labarai ne ya je karanta dare dubu da ɗaya ko shafa labari shi ne in kuma kanin labarai ne na duniya ya je biyo ne ko cnn ko jazira ya ta ji ka zo ne ka faɗa mutane allah da annabi sallallahu alaihi wasallam to amma akan wannan hanyar ko wajen isarwar babu laifi a ɗan yi amfani da wasu abubuwa masu ah, nishadantarwa ko kuma sanya karsashi a cikin kwakwalen mutane wanda malamai duk sun ambace su ina jin kila a wannan littafin za mu gani sannan abin nan littattafan da aka rubuta waɗanda suke da alaƙa da koyarwa da majalisai na ilimi abin nan so da yawa suna ambatar irin waɗannan ɓangarori malam ya ce walgani yi walfaƙir babu mamaki kuma a majalisun ya kasance akwai manyan mutane mana masu tsaba a hannu kenan akwai kuma miskinai to ya iya daidaita tsakaninsu yadda kowa zai ji cewa ba a bar shi a ƙasa ba kada mai dukiya ya ji cewa in ya zo wulaƙanta shi za a yi kada kuma talaka ya ga cewa ai majalisun na masu kuɗi ne in ya zo shi kuma bai da kima kaga kana buƙatar daidaita fayan ba zai lahu an yi wafiya kullabi haƙƙin haƙƙahu me ya kamata to ya ƙoƙari ya ba kowa haƙƙinsa yadda ya kamata ya cika ma kowa mudu ويعتقد الإنصاف إن كان يريد الله عز وجل بتلقينه القرآن waɗannan jimlolin na malam suna burge ni duk lokacin da ya yi wata magana da yake jin cewa tana da ɗan wahalan kamantawa sai ya kawo ƙaidin in dai don Allah ake to a gani a yi haka to in kuma don Allah kake ai bai kamata ka ji wahalar yin haka ba ya ce to mutum ya yi ƙoƙari ya kamanta adalci in dai dan neman yardar Allah yake ashe duk inda adal duk inda ake neman yardar Allah to bai kamata a ce a gaza yin adalci ba kana mulkar mutane to bai kamata in dai ana ne ba wanda zai ce ga wani abu yana yi ba don ya samu yardar Allah ba to in dai dan neman yardar Allah take da mulkinka to kai adalci kana da iyalai a gidanka in dai dan Allah kake kana neman yardar Allah ne da zamantakewarku da aurenku to ai adalci mun fahimta yace fala yanbaghi lahu an yarfiqa bil ghani bai kamata ba ba daidai bane ya kasance yana tausasa lafazi yana girmamawa yana haka ga mai kudi mai tsaba wa yahzika ala al faqir amma yana tausasa lafuzza yana a. nuna rashin kimantawa ga wanda yake talaka wanda bai kai wancan mai kudin ba wannan sawa'un a majalisi ne ko a makaranta kila makaranta ce misali ga yaran talakawa ga 'ya'yan masu kudi bai kamata a ce ana ba 'ya'yan masu kudi wani special treatment ba kin zo makaranta ne shi saboda akwai karya zuciyar waɗannan 'ya'yan eh, talakawan su kuma su da kyau, oh, a makarantar ma sai sun yi tagumi suna hango waɗancan haka bai kamata ba fahim fa'ala haza faƙad jara fi duk wanda ya yi wannan to ya zama azzali mungu ne jimalan jara jara ya juru ne ne hmm? jauran ba jaura ta sauni ba jara ya juru jauran wa mujawaratan kenan a'a mujawara ba ta shiga jara ya juru jauran fahuwa ja'ir ka gana zalunci kenan na makwabtaka ba jawara yujawiru mujawaratan jawartu a a'da'i wa jawara rabbahu shattana baina jiwarihi wa jiwari aga jawartu a a'da'i wa jawara rabbahu shattana baina jiwarihi wa jiwari amma in mutum ya ce shattana baina jawarihi wa jawari ta ga akwai matsala shi yasa larabcin nan yana da sammatsi sai ka rika kulawa yanzu nan za ka yi furici da wata kalmar da za ta ba da wata ma'ana daban yanzu in ka ce aljiwar kaga na makwabtaka ke aljiwar in ka ce aljawar ne kenan shi kuma hmm? aljawar walau aljawari almunsha'at ko munshiyat في البحر كالأعلام كاجا jiragen ruwa ko kuma aljawar يماتا 'yan mata kaga duk akwai damuwa saboda an bambanta tsakanin fasaha da kasra musallas ne musallas kuturub eh, kenan yana cewa jariyatun ihdal jawar wa masdarul jaril jiwar wa raf'u sautin aljuar min waj'i naumin kurai jariyatun ihdal jawar jariya ita ce singular daya ta na جوار بالفتحة بالفتح جارية إحدى الجوار ومصدر الجاري مصدر جار مقوتي شيكما جوار با جوار با جوار ورفع صوت الجوار هو جوار انك جي جوار دضم هو جوار ترفع صوت من وجع نوم naumin duk sanda mutum ya yi kururuwa na jin zafi na bakin ciki to sai a kira shi juwar ko ju'ar me hujja a kan wannan a ƙur'ani akwai shi a ƙur'ani duk wanda ya fada zan masa kyauta la taj'aru al-yawm innakum minna la tunsarun la taj'aru ya yaj'arun yaj'arun ja'ar ne daga ju'ar juwar rika dan motsa kwakwalwar idan kana so ka iya larabci idan kana so ka iya larabci to kai hizo a cikin qur'ani larabcin ka sai ya zama da sai ku kenan na koyon larabci amma ga wanda ya gane malam ce to wanda ya haka yayi zalunci fa hukmuhu an ya'dila bainahuma me ya kamata shine ya adalci yayi abin da ya kamata ثم ينبغي له أن يحذر على نفسه التواضع للغني والتكبر على الفقير yace ya kamata ya kula ya yi taka tsantsan ya ji tsoron kada ya je yana girmamawa yana kankan da kai ga mai kudi sannan kuma ya rika girman kai ga talaka saboda kawai an ga cewa bai da shi shi dinnan wanda bai da shi laifin shi ne ai shi ma zai so a ce yana da shi shi kuma mai kudin nan ba dabararsa ba ce ta sa ya zama mai shi saboda haka laisa lahum min al'amri shai bal ya kunu allin allil abin da ya kamata shine ya zama mai kankan da kai mai girmamawa mai karramawa ga wanda bai da shi talaka kenan muqarriban li majlisihi muta'affifan alai ai muqarriban lahu li majlisi ya kusantar da shi ya kusanto da shi saboda me shi wanda bai da shi sau da yawa yana da dan wata damuwa wani lokaci dan kadan za a iya ce din kaza ne to sai a toshe wannan kafar dalili na biyu sau da yawa wanda bai da shi ya fi samun kyakkyawar natsuwa ya samu concentration amma me shi kila kana ana karatu ana majalisi yana ta girgita kai yana lissafin kuɗi kaza za su shigo kaza kaza a ce a kashe waya ba zai iya ba saboda yana jiran wani alat kaza kaza yana da wani wata hidima da take tafiye da kwakwalwarsa ya tahabbabu ila Allah azza wa jalla bi zalik ka ji lafazi ba ka jin wannan lafazin a da yanzu daga ji wannan kasar littafin da ne karatun da ne mai albarka ya ta habbabu. ilallahi azza wa jalla bai ku ji karatun ba Ƙanƙan da kan da zai ma wanda bai da shi matso da shi da zai yi ga majalisinsa girmama shi da zai yi ya kusanci Allah da wannan aiki ya yi din Allah ya so shi din Allah yana son masu girmama mutane waɗanda musamman miskinai shi yasa daga cin addu'a abin nan eh, Allahumma rzuqni hubbak wa hubba man yuhibbuk ko wa hubba kulli wa hubba kulli amalin yuqarribuni ila hubbik har wa hubba al-masakin ko san miskinai su kaga nan malam ya isar mana da karatuttuka masu muhimmanci waɗanda ya kamata mu kula da su ko musu kwantar da su قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا إسحاق بن الجراح الأذني ومحمد بن عبد الملك الدقيقي قال حدثنا جعفر بن عون قال أخبرنا أبو جعفر الرازي عن الربيع, عن الربيع بن أنس في قول الله عز وجل ولا تصحر خدك للناس قال يكون الغني والفقير عندك في العلم سواء قال وحدثنا ابن أبي داود قال حدثنا بشر بن خالد العسكري قال حدثنا شبابه يعني ابن, سو يعني ابن سوار عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قول الله عز وجل ولا تصحر خدك للناس قال يكون الغني والفقير عندك في العلم سواء قال محمد بن الحسين ويتأول فيه ما أدب الله عز وجل به نبيه حيث أمره أن يقرب الفقراء ولا تعد عيناه عنهم إذ كان قوم أرادوا الدنيا فأحبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدني منه مجلسهم وأن يرفعهم على من سواهم من الفقراء فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما سألوا لا لأنه أراد الدنيا ولكنه يتألفهم على الإسلام فأرشد الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم على أشرف الأخلاق على أشرف الأخلاق عنده فأمره أن يكرم الفقراء وينبسط إليهم ويصبر عليهم وأن يباعد الأغنياء الذين يميلون إلى الدنيا ففعل صلى الله عليه وسلم وهذا أصل يحتاج إليه جميع من جلس يعلم القرآن والعلم يتأدب به ويلزم نفسه ذلك إن كان يريد الله عز وجل بذلك فأنا أذكر ما فيه ليكون الناظر في كتابنا فقيها بما يتقرب به إلى الله عز وجل يكره لله عز وجل ويقتضي ثوابه من الله جلت عظمته لا من المخلوقين ما لن ce wa أبو بكر ابن أبي داود ابن أبي داود babban malaminsa wanda ya yawaita riwaya daga ya ce ya ba mu labari daga malaminsa ishaq ibn jarrah al-adani daga malaminsa muhammad bin Abdul Malik al-daqiqi ba kiki ba hmm? al-daqiqi nisbatun ila al-daqiq hmm? nisbatun ila al-daqiq ana mai nika mai kaza a ga mai sana'ar cikin قال حدثنا جعفر بن عون جعفر بن عون يا بام الأباري لجمال منسى أبو جعفر الرازي لجمال منسى الربيع بن أنس في قوله عز وجل يانا قشم بجي فسر آية mai daraja ta cikin suratu lukman inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala tusahhir khaddaka linnas karka juyar da fuskarka a lokacin da kake tare da mutane kana mai wulaƙanta su ko kuma yi musu kallon uku ahu ko kuma nuna cewa ba su da daraja sai ya fassara da cewa ya kunu lugani wal faqiru indaka fil ilmi sawa saƙon da wannan ayar take ɗauke da shi shine mai kuɗi da wanda bai da shi a fagen ilimi in sun zo sun tankwashe kafa a gabanka su zama ɗaya ne wannan tafsirin da rabi bin anas ya ambata da yadda za mu zo mu ji a gaba abul aliya babban malamin ƙur'ani malamin tafsiri shi ma ya ambaci wannan ana kiransa tafsiru ayatin bi ba'dhi wannan babi ne a ilimin tafsiri mai zurfi mai amfani sosai a fassara aya da wani bangare na abin da ta kunsa amma ba wai ana nufin wannan ita ce fassarar ta asali ba kamar ayar an mai da ita ka'ida wacce a ƙarƙashinta matsaloli daban-daban misalai mabambanta za su shiga mun fahimta kamar yadda za mu zo mu ji yanzu insha Allah wala sa'ir khaddaka asalin at-tasa'ur daga su'ur ne su'ur bisad ba daga ba bisin ba ah, inna la fi wa su'ur a kulkiyar zikiru alaihi min bainina wancan na sinikin amma wannan na fadin su'ur me su'ur wata cuta ce take kama wuyar raƙumi idan wannan cutar ta kama wuyar raƙumi to yadda wuyar take in ya haka da wuyansa sai cutar ta kama shi to shi kenan ba zai iya juyawa da wuyan kaga ko ana so ya juyo ya kalli nan ba zai iya ba saboda cutar ta kama wuyansa in ma zai yi da ƙarya yake to sai larabawa suka ciro wannan ma'anar wannan abin wannan cutar da take kama raƙumi me take fa'idantarwa tana fa'idantar da ba zai iya juya wuyansa ba to sai suka itlaƙin wannan kalmar akan mutumin da yake juyar da fuskansa domin wulakantawa ko rashin ɗaukan mutane da daraja raƙumi cuta ce ta kama shi shi yasa yake wannan shi ma wanda zai yi wannan wani nau'i ne na cuta ta kama shi na cikin zuci shi yasa yake ma mutane haka kun ga yadda larabawa suka ɗaran masauran yarika wajen samo kalma ku? shi yasa ko a ƙur'ani dabbobi an ambace su daban-daban a cikin ƙur'ani wata dabbar an ambace ta da sunanta wata dabbar kuma an ambace ta da wasu daga cikin siffofinta an ambaci raƙuri a falayan buru na ilil ibili misali ko to amma ba nan kaɗai aka ambaci eh, eh, raƙumi a ƙur'ani ba wala ta sa'ir haddaka shi ma an ambaci raƙumi ne amma bi tsariƙa gairi mubashira ba ambato na kai tsaye ba kamar yadda aka ambaci kare da sunansa aka ambaci kare kuma da wata siffarsa fa matsaluhu ka kalbi in tahmil alaihi yalhas sai kuma aka ce mukallibi na tu'allimuna hunna mimma allamakumullah mun fahimta ah, da wannan ne har wasu daga ce malaman kur'ani suka fitar da wani ilimi mai zurfi mai tsadar gaske akan dabbobin da aka ambata a cikin ƙur'ani akwai dabbar da duk in ka an ambaci sunanta to kawai waje ne na girmamawa da martabawa waje ne na karamci ko kamar mai wata dabba misali hmm? kal a ah, gashen ce fa matsaluhu ka matsalin kalbi inta nan an yi an aibata ma kare ne wa auha rabbuka ila nahli an ittakhidhi min al-jibali kudan zuma duk inda ka ga an ambace shi a zuman aka ambace shi zuma mai bada zuma ko akwai wanda duk inda ka gan shi to an ambace shi ne a muzantawa da aibantawa kamar bai jaki inna ankaral aswati la sautul hamir ka matsalin himari ya hamiru asara. amma wani zai iya ce maka ai gashi Allah ya ce wal khaila wal bigala wal wa zina ai an san abun nan na ta ne kaskanci yawwa zakar khairan sosai wannan wato yana nuna maka yadda Allah ya jera ayoyin ƙwar'ani da kalmomin kowane jerin gwano da yadda aka jera akwai ma'ana wal walbigala, walhamira da dawakai da alfadarai da jakuna an yi su ne domin ku hausu to wanne ne aka ambata daga shi sai hawa saboda ba zai a ce walƙaila walbizala walhamira littatta-zayyano biha wa tarkab saboda waye zai ga jaki kuma a ce ado to bari a sallamu jakin sai a ce wazina da ado ka riga ka san dai asali dai shi wancan din dai yawa baya ciki sosai yawa saboda za ka ga wa ake waye ba ambata ba na bayan su ne ba a ba su abin nan to abin nan alkhair ke زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والخيل المسومة والأنعام والحرب kaga anan ai ba ambaci shi mai gidan ba to kaga akwai haka dabbobin suke akwai wanda za a ambace shi yau a ambace shi a yabe shi can kuma a abin nan kamar kare fa matsaluhu ka matsalil kalbi in ta'mil alaihi alhas aw tatruku yalhas nan an aibata masa ne amma kuma aka ce na mukallibina tu'allimuna sai aka siffanta shi da ilimi to duk dabbar da take iya karban karatu ai ya nuna tana da wata martaba da daraja da fifiko akan sauran dabbobi har ka zo bakara misali saniya akwai karatu a kanta da yawa ka zo alhuda-huda ka zo tsuntsaye dukkansu suna shiga waɗannan addawa bulmakuratu fil qur'an dabbobin da aka ambata a qur'ani wata duniyar ilimi ce mai zaman kansa wacce ta cancanci lakcoci ko kuma majalisai da kudu ah, so idan wannan cutar ta kama rakumi sai ya zama yana yusair ulukahu yana juya wuyansa baya iya juyewa to tunda cuta ce shi ma mai wannan cuta ce ta zuci sai aka aro wannan kalmar aka bashi shi yasa ba daidai bane a ah, ka juya fuskarka ka juyar da fuskarka ka ya kasance baka kallon mutumin da ya fuskanto ka alhalin yana kokarin ya gaisa da kai wannan yana da cin kurakuran da muke yi misali ina magana da malam so ina cikin magana da shi sai wani ya zo yana mun magana ina magana da malam sai mai haka wannan kuskure ne duk wanda ya maka haka ka jira sai ya jiyo sai ka ba shi hannu wannan ita ce ka'ida da mutum ya zo ya ma haka ta jira yana haka ai zai ji baka kama ba in ya gama ya ji zai gane bai yi daidai ba wannan yana daga cikin munanan ɗabi'un da akan yi ba tare da an san munansu ba kawai ci nuna cewa bai da martaba ne ko da ba wai ka faɗa ko da ba haka kake nufi ba to ka bar wata kafar da zai ji ba daɗi asali ai me ma'anar sallama iqbalul qalbi ala musallim wal musallama alayhi fuskantowar zuciya da nuna cewa amincin da nake ji a zuciya a kanka na bayyana maka shi da walwala da abin nan to ban ga fuskanka baya za a yi ma in shaida mun duk wanda ya maka haka ka abin nan ko kuma in kana so ya gane in ya miko hannun sai ka kama nan kar kai musafaha da shi sai ka abin nan in ya ji a gama gama tukuna sai ku sai ku musafa amma in wanda zai yi kai mai hakan <laughs> yawa gara aikai ne wani din ba zai yi wa gila saboda yanayinsa ko abin daga fahimtar yanayi yana da kyau wani wajen in kai gyara za a gode maka wani wajen kuma abin da ya biyo baya ba za ka iya faɗa mana ba wannan yake nuna mana jama'a irin yadda ƙur'ani ya yake ɗaurawa a kalla dubba kyawawa har yadda za ka yi mu'amala da mutum har yadda za ka gaisa da mutum to idan aka ce karka juyar da fuska juyar da fuska kala biyu ne akwai juyar da fuska ta haƙiƙa akwai juyar da fuska ba ta haƙiƙa. juyar da fuska shine misali kayi haka nan akwai fuskar da gata ana kallonta amma babu ita me babu ita babu annuri babu walwala abu sankan barira cikin bacin rai da abin nan ba haka ya kamata ba ka jiyo ka abin nan ko da kana da wata damuwa dan yi murmushi ka gaisa da mutum sai jina zuwa zai ji daɗi sai ya ce ya kunul gani wal faqiru inda kafin ilmi sawa abinda ake nufi mai kuɗi da talaka duk jisa zama iri ɗaya a wajen wajenta hadisi na gaba ko riwaya ta gaba nafsin riwaya ita ce dai kawai abinda aka samu bambanci cikin ruwacin ne an samu shababa ibn sawar an samu kuma rabi bin anas ya faɗi wanda ya ba shi labari wanda shine abul aliya abul wani kuma babban bango ne a ilimin qur'ani hasali ma wasu daga cikin malamai tarihi suna cewa bayan sahabbai bayan sahabbai ba a yi dan adam ɗin da ya san ƙur'ani kamar abul aliya daga shi sai sa'id bin jubair abul aliya abul aliya babban malami ne rafi bin mihran arriyahi malamin ƙur'ani ne na gaske sosai sosai Eh, ya ishe ka in ka ji suwaye eh, suwaye malamansa to wannan suka koya mai ƙur'ani su abubakar su umar ne hasali sai da yi tilawa da umar yana karantawa umar na karantawa har suka yi sauka sau uku ya sha karatu eh, kuma abin mamaki bawa ne bawa ne inna Allah yarfa'u bi hadha al-Qur'an aqwaman wa yadh'u bihi akharin wasu da ƙur'ani Allah zai ɗaukaka su shi yasa Ibn Abbas da yake dan cikin wannan gidan ne ma'ana gidan Qur'ani kasan in kana da rabo mai tsoka a wani ilimi ka fi gano mayin wannan ilimin wani sai da ta cewa kai wani yana da karatu ya ta kallo to wani karatu yake da saboda bi cikin cycle na bi cikin da'irar so ibnu abbas duk inda ya ga abul aliyan nan wata martabawa da girmamawa da kujera ta musamman yake ba shi har wani lokaci aka irin masu dan ya za a yi haka wannan bawa aka misali ibn abbas sai ya ce haka da la'il ya zidu sharifa sharafa ilimi kenan mai daraja yana kara masa daraja wannan kuma bawa Allah ya riga ya ɗaukaka shi da wannan ilimin sau da aka sai mun bi shi mu samu wannan yake nuna maka a fagen ilimi in dai ka samu ka fisgo ilimin to ka riga ka gama da mutane kuma wanda yake so ya bi zo ya samu wanda bai so shi ke kai dai ka riga ka ka zama ka yanzu ka ɗaukaku ko da ba ka da komai ka giru ko da ba ka da gidan zama kana da baya ko da ba kana da asali ko da ba a san iyayenka ba ilimi ke ya yi maka riga da hula da takalmi har ya fesa maka turare yarfa illahu alladhina amanu minkum wallazi na hutul ilma darajat Allah muke roƙo ya azurta mu da ilimi mai amfani ilimin tsoron Allah ilimin da zai kara kusantar da mu zuwa gare shi ilimin da zai tsaftace mu ya gyara mana halayen mu ya haskaka mu Allah ya kare mu da ilimin da yake kai mutane zuwa ga girman kai da dattin zuciya da lalacewar dabi'u da taɓarɓarewar tunani Allah ya azurta mu da ilimin da zai samar mana da yardarsa duniya da lahira wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh